الشيطان والذكر أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأن الكلام شنو ده يسمى مع الشريك ده ما لا يأتي وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ويتنازعون أيضا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء لما من كان درس من بعد لغاية من مجانا أكل أكل سلطنشي شي kuma yadda ya fi samun canje-canje har yanzu zuwa yanzu muka ce farko ya fara da sunan ibada da zuhudu da gudun duniya da kauracewa jama'a da yawan zikiri da tasbihi da sauran wanda waɗannan ada ana kira su ko al'izzat ko al'urra daga baya aka samu wasu suna sanya tufafi irin waɗanda aka saka su da gashin tumatir. a su da suka fara shahara da irin wannan shiga sai yake jingina su zuwa ga wannan wato gashi ana ce da shi ana ce da su sufiya ɗaya daga cikin su ake masa sufi wato wanda yake sanye da rigar da aka saka da gashin tumakai wannan suna ko bi su sannan roƙon ƙasar sama da wadata suna cewa sun fi shi ne wanda man kasa nuna قارن kirawo sufi da shi a kirawo sufi wato mai sanye da takwa ta sakin gashin dabbobi ko ka ce masa alfaqir wato wanda ba ruwan shi da duniya wanda ba baya bukatar ya san kuɗi ba ya su wanne ne ya fi kamata da shi to wasu suka ta kalmar sufi wasu kuma sun suka ta kalmar fakir suka ce kalmar fakir ta fi dacewa domin ta kalmar ke ɗin tana nan tana tana wato bayyana halinsa da yanayin da yake ciki wato na yanayi ne da wanda bai damu da duniya ba amma sufi zai iya a zai iya shiga wani rigar amma kuma ya kowa kwaɗayin duniyar na ga aka samu saɓani tsakanin su wajen sufi da kalmar sufi ko kalmar fake duk da cewa wannan kalma ta zama abin nan kawai labari ka zama kabar kana da wani sufi yanzu da zai ta wannan kalma ɗin fakir ka ce da shi su sufi kaɗa tare da cewa wannan kalma ɗin a ƙwajen su ba suna ta takaddama wacce ce ya kamata ba mu a da ita da ita wasu suka ce ba a kira su fakir kun ma sun fi son haka to sun yi jayayya tsakanin sa da da aljulai ibn muhammad wanda babba ne a cikin a ƙungiyar sufaye wanne ne ya fi mutum ya zarge wadata mai gode wa Allah a kan wadata da ya dace ko kuma mutum ya zai fakiri mai haƙuri a dukkan talaucin da Allah ya ba shi ya sa shi a ciki to shi junaidu yana fifita alfatirus sabiru yana cewa fakiri wanda yake mai haƙuri shi ya fi daraja suka ɗaukaka kalala a gurin Allah saboda mutumin da yake mai wadaci mai haƙuri godiya shi kuma Ahmad ibn Muhammad ibn Sahal Abul Abbas ibn Aba shi kuma yana fifita mawadaci mai haƙuri a mai godiya yana fifita shi akan mawadaci a kan fakiri mai dangana mai haƙuri yana cewa wanda Allah ya bashi wadata ya gode maka ya fi daraja a gurinsa sama da wanda Allah ya ɗauki cikin talauci kuma ya haƙuri to har abu hadin al yana cewa a dalilin da wannan a dalilin wannan rigima ma da ta shiga tsakanin su ana cewa ya masa ya masa mummunar addu'a da ya tagayyara a cikin tarjamar ta cewa wato ya yi shekara goma sha takwas cikin hauka shi wannan abin abbas ibn abba shekara goma sha takwas yana hauka daga baya hankalinsa ya dawo masa sai suna ganin kamar rigima da yayi ne da sayyidu ta'ifa shugaban sufaye na zamaninsa aljunai ibn sa'ad shi kuma ya masa addu'a yana a dalilin haka ya haukaci shekara goma sha takwas bai san inda hankalin sa yake ba to suna faɗarsa da ibada suna cewa a kullum sa'a biyu kawai yake bacci yana bacci ne sa'a biyu kawai wato dan lokacin da yake bacci kaɗan ne a kullum ce sa'a biyu da wuce awa da ba baccin da yake yi sauran lokuta duk a cikin ibada yake kare to wata matsala matsala ce da sufaye suka ɗauki su da muhimmanci kare da gaske tunda shi fatar din ya gana wato talauci cikin ya zama wani ginshiki ne a tafiyar shi duk wanda yake so a wancan lokacin ya zama sufi da gaske to dole ya zama fakiri kuma ya watsar da dukkan abu na duniya dukkan wani abu na duniya na dukiya ta ke wani ba wani da wannan wanda shi ne alamar eh shi su ne na gaskiya inda aka zato dan gaza ne su san ciwo ba ba na gaskiya ne. shi yasa in sun ga sai a kasuwa ce sai an gama da kai wato da garin za a kuri shi daga tafiyar su san ciwo kasuwa ba a za a gaishe a ciki ba shi yasa in ka duba littafin ihya ulumuddin na na gazali yi babin falalar talauci Kalalar talauci wato yadda talauci yake da falala ya kuma kasa talakawan wato hawa hawa shi kansa fakiri din ya kasa da hawa biyar to fakirin da ake cewa zahiri yace shi ne wanda baya kan dukiya kwata kwata kuma in ka ba ka masa dukiya ne ka cuce shi yana guje maka kamar yadda yake guje mutuwa wa yata'azza minha in ka kawo masa kuɗi wato kamar ka ɗebi ya zafi ne kawai a ba to sai ce wannan shi ne zahiri wannan shi ne zahiri ji cewa wato duk wani abu sunan shi dukiya to shi a gurin ka cutarwa ne da zarar ka tunkare shi da dukiya kamar ka tunkare da zarar shi wuta kana tsarin ƙona shi zai fita a guje yana maka Allah ya isa yace to wannan shine zahiri ya ce zahiri yace wannan shine mai zuhudi yace daga shi sai muttar muttar shine wanda ba baya tuna duniya kwata kwata sai iya zai mutu ya samu nuna ɗaya ko makarwa kai wa ɗaya ta a cikin dan kada ya mutu to a lokacin tunanin duniya za ta zo masa amma ta haka kwata kwata zai rika jin cewa biyar abin sunan shi duniya cutarwa da shi a gunsa wannan shi ne mataki na biyu mataki na uku shi ne arrabi wanda ba ya da shi kuma ba ya so ya samu amma in ka tun kawo shi da abin da zai cewa ya cutu da abin ba ba kamar wancan da zai fi kamar kawo a masa wanda a shi ba zai fi cewa kawo a amma kuma ba ya yana ƙin abin amma in ka tun kawo shi da abin ba zai ji cewa kana kokarin cutar da shi bane ba yi da Allah ya ko yanzu wannan shi ne azabi sai wanda shi kuma za a baya kan abu amma in ka bashi zai farin ciki baya so ba zai nema ba amma za ka bashi zai farin ciki ce to wannan shi ne kalu ko wanda shi kuma zai nema in babu ba zai nema amma ba zai nema ba sai in babu in yana da fito shi ke kenan sai in babu kwata kwata ya gara babu komai to sai ya nema ya abin da zai toshe mata ta shi ke kenan sai koma ya ke to yake wancan na farko shi da ake cewa zahiri kaga idan wannan zai zuri kaga babu babu wani dan zuri kuma ko ya ba dan zuri ba ya ga suna fifita talauci akan wadata kuma suna kawo su dalilai wanda suke hujja su kamar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama hadisin Abu Hurairah hadisi ne sahihi yana cikin ah, sahih Hibban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa fakirai cikin al'umma ta za su shiga aljanna kafin masu wadata da shekara ɗari biyar domin su yau da ƙarfan su ne a fi'a wato masu wadata masu wadda suke talakawa fakirai za su riga masu wadata shiga aljanna da rabin yini wato shi ne shekara ɗari biyar saboda shekara abin nan kwana abin nan shekara dubu shekara da inda yawan inda rabbika da alfi sanatu illa ta'udun suka ce to kaga wannan yana nuna kalalar talaka da haka ma ne a gurin Allah shi za a fara sa aljanna sai shi kawai ɗari biyar kan da mai kuɗi shi to kaga ai ya kamata su zama talakawa su zama fukara uku don su ga kowa shiga aljanna sannan suna hujja da حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم da yake وقفت على qaftu ala وقفت على باب الجنة فرأيت عامة من يدخلها المساكين وإن أصحاب وإن أصحاب الجد محبوسين إلا أهل النار فيؤمرون بهم إلى النار آه، فيؤمر بهم إلى النار يقول شوى لا تيا annabi yake cewa na tsaya a gaban a gaban wuta ko da wuta sai na ga galibin masu shiga aljanna haka na tsaya a gaban kofa aljanna sai na ga galibin masu shiga aljanna din miskinai ne wato talakawa ne na bukata su suke shiga aljanna sannan su ko masu kuɗi an tsare su wato an tsare su an hana su shigowa sai dai wanda yake dan wuta shi an ce ya tafi wuta an yi umarni cewa wanda akwai shi wuta dan wuta ne a tafi da shi amma wanda ba dan wuta ba kuma ya tafi shiga aljanna an tsare su sai sai an gama shiga da talakawa su to kaga wanda yana nuna talalan talauci ba ka in ka zama talaka to kai za ka fara shiga aljanna kafin kowa ya shiga kaga ya nuna ka fi kowa gata a wurin Allah sannan banda wannan sun yi hujja da wasu hadisai wanda kuma su inganta ba wanda ba buƙatar mu kawo kuma ba ba su inganta ba kamar kamar Allahumma ne miskina wa amiti miskina wa da zuwa zulatin masaki wanda bai inganta ba cewa Allah ka raya da miskini ka tashi da miskini ka abin ka kashe da miskini ka tashi da cikin tawagar miskinai wanda bai inganta ba kamar hadisin da da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce wa bilal ina ina umartarka wato ina horarka ka zama haƙimi wato ina maka sha'awa ka zama haƙimi ne kai ba ba ka da kuɗi ki kaga wannan abin sai ya nuna maka fatar din ya fi ya fi ya zaka wanda duk inganta ba cewa Abdurrahman ibn Auf zai shiga aljanna yana da zafi. rarrafe yadkhulu Abdurrahman ibn Auf ta hadiyan zai shiga aljanna yana da rarrafe to duk da ba inganta ba kama daga cikin dai hadisan da suke hujja da su wanda suka inganta akwai waɗannan na farko da muka faɗa sannan akwai hadisin da yake yake yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa إن حوض ما بين عدن وعمان ماؤه أبيض من الندم وأعلى من العسل وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الدرس ثيابه الشعث رؤوسا الدرس ثيابا الذين لا ينكحون المتمائلات والذين يسد والذين لا يفتح لا يفتح لهم السجود والذين يعطون ما عليهم ولا يعطى ولا يعطى الذي له حديث ده صحيح مشينا حديث انس آه، آه، حديث الفوزان حديث الفوزان النبي صلى الله عليه واله وسلم هي في سوره الترمذي annabi sallallahu alaihi ya yake cewa ya ko tafki da tafki da da gobe kiyama Faɗinsa ya ce daga daga zuwa amman ya daga garin adar cikin yadda zuwa amman yake cewa ruwansa fari kan yake ya fi nome kai sannan ya fi zuma zaƙi ya fi zuma waɗanda za su fi samun shan wannan ruwan su ne fuqara'ul muhajiri talakawan muhajiri waɗanda addari su fiyada a shi'an su ru'usan addari su fiyada wanda zan kai su birgita a haka sannan tufafuwar su yi datti لا ينكح الذين لا ينكحون wanda ba sa iya auren ƴaƴan masu kuɗi. ولا تفتح له ولا تفتح له بالسلوك ما اقول ابو تقوفا وتقول هذا في يقول انت ولا ابو تشجبا سوى الاول شجبا بين كمالين لا يقولك الذين يؤتون ما لهم ما علي الذين يؤتون الذي عليهم ولا يؤتون الذي لهم sun fi haƙƙin da yake kai su za su sauki da za su sauke amma su ba za a sauke wajibin ɗauke na nasu ba a ba su haƙƙin su ba za a basu su ba kuma ce to kaga a nan wanda ba yana nuna talauci yana da amfani ga shi fi tsara al muhajiruna su ne za su fi yawa a wajen shan alhau tafki na manzo sallallahu alaihi wasallam ya da gobe kiyama annabi ya barka su da talauci za ka zo su tafi da talauci a dalilin haka wanda duk yana daga cikin irin dalilai da suke bayarwa na na banda ayoyin الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم suka ce kaga Allah sai da ya fara للفقراء المهاجرين سنة فقراء المهاجرين سنة يتبي الأنصار kuma aka sifanta su da talauci wanda ya nuna matsayinsu da darajar su saboda sun sami saboda talauci sai da aka faɗi talaucin sannan aka faɗi hijirar wato ni talaucin na gaba da hijirar ya ce lil fuqara al muhajirin ba ce lil muhajirin al fuqara ba suka ce wanda yana nuna girman talauci din ko kuma darajar talauci din da falalarsa a gurin Allah haka nan fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا to kaga nan ba ya zan talakawa ake amma da duk inda aka yi lil adil ya ina to yana nuna darajar su da tabbar matsayin su da martabar su a wurin Allah to duk yana daga cikin hujjojin da su masu fifita talauci suke kawowa akwai rikakkun hujjoji wanda za a ba bukatar sai mun kawo in ka duba iya ilimin din ya yi ta kawo ta sai da kwakwai faruka mara kafin da gurbi da wasu kisoshi da aka da yayi da yayi wanda ko kaɗan da kaɗan ba abin da za a ambato bai wasu kuma sai suka fifita mai masu kuɗi suka fifita masu kuɗi su ga hadisi nan ga da ahli kusuri bin ujuri ba ana karanta wannan ba lokacin da masu kuɗi suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ga ya da kuke ya rasulullah a nan talakawa suka zo suka samu manzon Allah suka ya rasulullah masu kuɗi sun tafi da lada يصلون da يصلون ويصلون كما وينفقون من Eh, hudud abwalihim suna yin sallah kamar yadda muke yi suna yin azumi kamar yadda muke yi sannan suna ciyar da ranar dukiyarsu mu ko ba da ita ban da ciyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ba za a karantar da ku wani abin da in kun yi shi ba za ku wuce su babu wanda zai iya kawo ku sai wanda ya yi irin kwatankwacin aikin ku shi ne ya koya musu tasbihi dubura kulli salatin biyar? tasbihi ɗari bayan kowace sallah da masu kuɗi suka ji su ba su suka yi ɗari ba ai ba ba ɗari da ya ba ba su ba ba maganar sai ba su ji an ba su tun da dai maza Allah ya tafi maganar sai suka masu kuɗi suka je suka tsara su da kai ba talakawa suka je suka tsara su abin da ka zo ka gaya ba da yi dan da fi su ba su ma zai wasu ji labari suna yi ake za ka san da Allah yake yi da sha duk da yake kalala Allah ce da yake yi mai wanda yake ka ga ana ya nuna kenan da kuɗi in ya rabu ne da ƙi ne da Allah Allah yayi abin da kala kai zai yi ba abin da zai ka kai kala ke yi kala kai bi shi dan kai kala ke sa ta haka da ga shi da Allah ya ce ni'mal mal salih bil abd salih madalla madalla da dukiya ta kwarai wato ta halal a hannun bawa ta kwarai kaga annabi ya yabi dukiya ta kwarai a gurin mutumin da kwarai shi ga wannan kalala ce dan ne da za a ce dan muna da dukiya a an tuba a gurin Allah sannan Allah ya ce karba kun Allah ta ku wanda ya fita ta kawashi ya fita a gurin Allah bai ce inda akramakum billahi aktharakum amwalan ko aqallakum amwalan wanda ya fi ta gurin Allah shine ne fi kuɗi ko wanda ya fi ta talauci za ka Allah ya ta kafu za ka dole ne tsoron Allah shi ya fi talauci ya fi matsayi a gurin Allah to matsalar yadda take a hakika ubangiji na ɗaukakin sarki abin da ya sanya shi ya sanya mizani na fifiko a gurin ka ne ta tsawa wanda ya fi tsawa shi ya fi a wurin Allah idan kiji bada cikin sarki ba ya ɗaga mutum saboda dukiyarsa ko ya kaskanta saboda dukiyarsa ko ya ɗaga saboda talaucinsa ko ya kaskanta saboda talaucinsa idan kiji ba ya wannan yana ɗaga mutum ne saboda imaninsa saboda tsoronsa ga Allah saboda yadda ke san Allah yake san manzo Allah yake aikin alheri wannan shi zai ɗaga shi a gurin Allah sannan zai kaskanta idan ya bar ya bar Allah ya tafi Allah ya zan ba ya da tsoron Allah ba ya da imani wannan shi ne kaskanta shi a wurin Allah ko me ya mallaka kuma ko mai talauci saboda haka maganar a fifita wani saboda dukiyarka ko a fifita shi saboda rashin dukiyarka wani abu ne wanda ba shi ne ni mizani a gurin shari'a ba shi ne abin da ake lura a cikin shari'a ba kamar yadda ba za a ta mutum ba saboda kai yana da lafiya wani ba shi da lafiya a ce ko wannan mai lafiyar shi ne ya fi a gurin Allah wannan mara lafiyar ko a ce ko wannan mara lafiyar shi ya fi a gurin Allah ko a ce a saboda wannan mazaunin gida ne ya fi daraja a gurin Allah wannan matafiyi ne ya fi daraja a gurin Allah wannan mazaunin gida ne babu wannan kamar da za a ta mutum da dan yana dan kasuwa a ce saboda shi ɗan kasuwa ne ya da ba ɗan kasuwa ba ko a fifi ta da shi yana da sarauta wanda ba da sarauta shi ko ba kowa ne a gurin Allah ubangiji bai sanya mizanin yabo da kaskantawa a kan waɗannan abubuwa ba abinda ya sanya mizanin karama a gurin shi ne kakawa shi ne tsoron Allah waɗancan hadisai da aka faɗa na maganar talakawa ko kaɗai ba za su nuna cewa kawai mutum da yawan talauci ya fi wanda ba da abin nan babu shakka waɗanda suke da wadata hisabin su zai fi tsawo saboda wanda ba shi da komai ya rayu ba ya da komai ko su yau ne an duba ka hannun ƙarya da wanda ya tara duniya shi ba kansa bai san nawa yake da shi ba babu shakka aka zo hisabi dole ne ya dakata a yi bincike ila ya kawo ila ya wancan ko da ba da komai don me za a dakatar da shi babu abin da za ka bincika kamar rufe saukan iya hoge wani da kaya fi kirki iya ba da komai wanda ba da komai kawai da ya ba da fato ɗin shi an buga ya cika yanka, wanda ko yana da kaya sai immigration sun duba kayan shi a gaba yi ya ɗauko to kawai saboda kai ka wuce kai ka mu da a immigration wancan kuma da aka ce ya duba a duba kayan su shigar kai ba ka da komai a hannunka me ba za su duba ko ha abin da za su duba saboda haka ko wancan tun da ba su da komai ba ki ko ku ku shiga aljanna wannan kuma da yake da kaya na dukiya ke nake a duniya za ka yi masa hisabi to aka yi masa hisabi in ne zai kuma hasanat ɗinsa ayyukan sana alheri sun dinga kare kare kaɗan can in aka tashi ba shi gida aljanna na za a kai shi sama zai zai wuce wannan da ya riga shi shiga din ka riga shi shiga amma gidan sa yana yana sama da nashi sai dai ka daga kai ka hauro shi idan kuma ya kasance ayyukan ayyukansa na lada ya yi daidai da wancan fakirin sai zama daidai kuma idan ya ga ayyukansa na lada bai kai na wancan fakirin ba sai da za a kasa da shi saboda ka shi wancan fakiri ya sha wahala a nan duniya yana bukatar hutu da wuri ya kamata ya je san ma ya sha wahala ba saboda haka yana buƙatar ya huta wannan kuma ya huta a nan <laughs> ya kamata san kuma ɗan tsaye ya ɗan yi jiki kafin ya shiga aljanna wanda ba adalci ba ne ga ana adalci ake kawai ba wai wani fiko ba ne shi ya ji a nan ya yi ya sha daɗin sa a nan ka in ya je ta a tsare shi a yi misali ko kuma a nan ka sha wahala kana buƙatar ka huta aka je lokacin mun sai a cikin kai da wuce ba ka da abin da za ka yi da ku kaga wannan ba shi ne dalilin da zai sa a fifi ta wani akan wannan sannan a cikin sahabban da Musa sallallahu alaihi wa sallama ko bane manyan sahabbai wanda Allah ya mutu wadata sai ba cikin sahabban da a cikin annabawa akwai annabawa masu wadata irin su annabi Ibrahim alaihi salam irin su annabi Ayyub alaihi salam wanda Allah ya rika biyo maka da gwalagwalai ka na fara yana ta fata sun <laughs> karanta bisa a cikin da bukari yana da wadata irin sa annabi dawo annabi suleiman wanda Allah ya mallaka musu duniya duka wanda Allah ya ba shi duniya mutum da aljan duka kada ba su ce masa fakiri ba to dole annabawa ne kuma suna da wadata shi ke nan sai wani fakiri ya fi su haka nan a cikin sahabbai manya manyan sahabbai cikin ma'asarar bashari da jami'a ko masu wadata irin su Abu Bakar irin su Umar irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf irin su Zubair ibn Awwam Talha ibn Ubaydillah waɗanda duk manyan sahabbai ne irin su Asad ibn Jarara irin su Sa'd ibn Mu'adh waɗanda duk manyan sahabbai ne irin su Usayd ibn Hudayr ibn Hudayr duk masu kuɗi ne waɗannan irin su abbas ibn Duk duk sahabbai ne masu kuɗi ko manya kaga ba a cewa saboda wani talaka kali a cikin wanda al'umma ya fi saboda shi suna da wadata a ce ya ba abubakar ko umar ko usman saboda shi kawai kala-kali. wanda ba zai zama hujja ba kamar yadda a cikin sahabbai a cikin a cikin annabawa akwai talakawa akwai talakawa a cikin sahabbai manya akwai talakawa أشكي النبى وأقول الأدب عيسى عليه السلام هل أتبه إيه سوء النبي زكريا النبي يحيى هل أتبه كلا أشكي فلكا وأشكي النبى أشكي صحابي إيه سيدنا علي إبن أبي طالب إيه أبو ذر الغفاري إيه سوء أبو إبن أبي هل أتبه فلكا وأشكي سلمان الفارسي إيه سوء waɗanda sahabbai ne manya masu daraja ɗan aljanna kuma kana kama na ka ga kawai mutum da yana da wadata da zai ya bi shi ba dan kawai shi Allah ya ba shi wadata kawai saboda wadata ka sai ce ya fi waɗannan sahabbai ya fi sai da ni sai ce saboda shi yana da wadata ya kashe kuɗin saboda fi sabila ya zo ya zo abu zarar da bukari saboda haka a cikin sahabbai akwai waɗannan a cikin da akwai waɗannan illa iyaka galibin imani da aiki da shi da rike shi ya fi yawa a cikin talakawa wanda ya fi yawa shi ne suka fi yawa a aljanna hatta annaba da suka gabata yawanci talakawa ne da za su da ne a mai a naka ya wa taba'aka al-awwalin ka mutane annabi ne farkon annabi da Allah ya shi talaka Allah ya hada shi za mu imani da kai waɗannan talakawa suna suna bi haka nan adam sallallahu suna wasallam da suke kewaye su talakawa har ba masu kuɗin maka suka ce kana so mu imani da kai sai ka koyi talakawa nan dan ba za mu iya zama da su ba ba mu iya shan da su ba mu lalle lalle zan zama mu da kai zama da na musamman ba ba tare da waɗannan ba Allah ya masa tsawa kada yi wala ta'budu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقربهم وتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله جعل بالشكل لكن إذا كانت تشكلة تقول وأنا بسكي فائر في سنة ذكر الله تعالى يريدون أن يحكم سنة إذا كان الله بعد أبناء تسكي سوى الله تسكي بقاتها لم يزال تقول ما عليك من حسابهم من شيء حساب شيء ما أكد فيك ما حساب سنة من الله وما من حسابك عليهم من شيء ما ما يزال أنت لا أكد فيك ما فتقرنا أنت تكون من الظالمين إنك تستطيع تقرب لا تدرك في الظالمين وبكت وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي فتنا الأغنياء بالفقراء حتى بكت في سلسله الموت ما فيها ذاتها بوضع تلك الأكاوات suka ga ba za su iya ba za su iya zama da da annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa da ya kuru a haula ibn Allah alaihi wa sallam dan su ka cewa waɗannan talakawa su yanzu su suka fi mu su ne shiryayyu da tattu su Allah ya yi yarda da shiriya da musulunci mun kuma yi ba haka Allah ta alaihi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji da shi ya fi sanin wanda ne da masa shi ya masani za haka shi zai sanya su in inda ya ga dama za ka abin ba a hannun wani yake ba a hannun Allah yake kuma Allah ya san komai haka da ubangiji yake fasbir nafsa fasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum da, ghadati wal 'ashi يريدون a ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيب من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ubangiji ya nemi abin sallallahu sallama da ya tsare kansa tare da waɗannan da suke bauta wa Allah kafin yamma duk sanda ake kiran sallah za su zo masallaci ya sallah da saboda abu aikin addini ya tashi za a kanto a gaba gaba su kai hakuri da wala ta'du aynaka anhu kada idan kai ketare waɗannan zuwa ga wani kalkali na duniya Wala ta ولا تطع من اغفلنا قلبه عن kada كذا bi wanda muka gafalar da zuciyarsa game da kallatan wata ba a wahu ya san zuciyarsa kana amurin hurba al'amarinsa ya zama a lalace daga annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin waɗanda suke bin sa talakawan ne za ka ga dole su biya a aljanna za ka mafiya yawancin muhajirai da fuqara ne sai kuma al'ansar mafiya yawancin su da kai kai kuma wani abu ne da hankali da wuri zai fahimta saboda waɗancan sun baro dukiyoyin su ukhruju min diyarihim wa amwalihim sun baro dukiyoyin su sun baro da jinsu, sun zo bin gari da bakunta waɗannan kuma suna cikin dukiyoyin su saboda haka yanzu al-fuqara suka fi yawa a cikin al-muhajirin shi yasa Allah ya ta kusanta su ce, kusanta su da fakar ku to lil fuqara al muhajirin saboda su suka fi yawa a nan amma da yazo sifanta al ansar bai sifanta su da faqru ba saboda su suke da yawa ba a nan babu talaucin da yawa to kaga ashe cikin sahabbai akwai waɗannan akwai waɗannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fifita waɗannan saboda za ta su ne fifita waɗannan saboda rashin wadata su duk daidai ne da suke a gurinsa bai ware sahun gaba ɗaya ce waɗannan na masu kuɗi ne ko ce wannan sahun gaba da talakawa ne yadda yake zama da su abubakar da umar da sahabbansa masu wadata haka yake zama da ahlul kufa su abu hurairah yadda yake cin abinci da waɗannan yake cin abinci da waɗannan bai fifita wannan bangare akan wannan bangaren ba don ba wannan ne bai zamin fifitawa ba inda akramakum inda Allah ya tsaku duk da kasancewar ma ya marasa ta fi suka fi yawa lokacin da tarakul ya abin Abu Sufyan su waye suke bin sa ba ne suke bin sa ko ko su karfi ce ai ba ne suke bin su ta haka annabawa annabawa ta suke galibi mu'afa din mutane su suke bin sa dan galibi da yi shi ke neman mafaka kuma shi ne tsaya saurara amma wancan wanda yake da wadata yana da ya samu abin da shi ba da bukatar ya saurari kowa shagulgular kama sun ishi shi ya shi yake lokaci da yanzu ta rayu ta shi yasa wani kana tare da shi lokacin da zai kusa sai ka dame shi karasa amma kan da bayan da shi kullum kuna tare amma in yayi kuɗi to ka dame shi karasa akwai hadisi da yake tafiya yake kawo a bayan da rauni hadisi ne kudsi inda min ibadi man la yuslihu illa al-faqr ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يسمع إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الشكر ولو أسحقته لأفسده ذلك cikin باي akwai wanda babu abin da ya dace da shi sai talauci da zan wadata shi to yana sai lalata shi akwai cikin bayan da abin da ya dace da shi su sai ya dace inda ta shi sai ya kafirci sai ya dace akwai wanda ba abin da ya fi dacewa da shi sai lafiya inda sa masa rashin lafiya sai ya kafirci akwai wanda ba abin da ya fi dace da shi sai rashin lafiya in dai lafiya shi shiga da ya yi rashin lafiya sun huta bari ya gudu amma da zara aka ce wani cikin gaggawa suka ta ɓaki. za a cikin nan yana ko da da an ce a musu daɗi za a yi da an ce an fita da shi ba daɗi a kwasan su daɗi amma aka ce an dawo ya samu sauki sai ga kowa ko ba yi rashin lafiya ta ce da ya yaɗa ai ba da lafiya ba da lafiya ai ai an fita da shi ba yana can dole sai da yake ba rashin lafiya sai ya yaɗa saboda an fi amma in ya dawo ya samu lafiya sai ka ji shi ba mai magana <laughs> ba wanda ake bukata ba sai da Allah to haka ba ubangiji ya sanya bayansa da haka wanda yana dole ne ubangiji yana yin wannan yana yin wannan kasancewar masu wadata a cikin al'umma su ciyar da dukiya su bi sabili da ba shakka wannan yana tsara musu matsayi musamman ma idan sauran ayyukan addinin kuma duk da su ake to wanda sai su yi sai su yi ga wadatar Allah ya ba su suna cewa kuma sannan aikin addini duk da ake da su aiki ka ga mutum mai kuɗi ko ɗan hijira ga Allah wannan bai nuni ba mai wadata da kuma ɗan hijira kaga ba rasa aikin ya kashi ba to shi yasa ibnu tabiya aka yi masa irin wannan tambaya yace ko wannan an sa ba yadda za a iya fifita mai kuɗi kawai saboda yana da kudi ko ka fifita talaka kawai saboda talaucinsa abinda ake dubawa a bangaren fifiko shine imani النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى حاجزة الجنة فقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وحاجزة النار فقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون wato aljanna ta nuna damuwarta cewa ubangiji me yasa ne duk wanda suka suke shiga ta masu rauni ne wanda ba kowa ba sun suka fi yawa a ciki na wuta kuma ta cewa ubangiji me yasa ba wanda suke shiga ta sai masu taurin kai masu taurin kai biyagu zalimai mugaye sun suka fi yawa a ciki babu shakka kuma haka ne waɗancan aljabbaru da ne mutakabbiru to yadda za a iya samun aljabbarul a cikin masu kuɗi akwai masu talaucin da suna ana samun jabbarul mutakabbir ko kuma talaka ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce salatatu la yukallimuhu Allah yawm al-qiyamah wa la yaqulu ilayhi wa la yuqtu wa lahu azabun alim ce shekul zalim ce wa ailin musabbir sai kuma wa man kazzab mutane guda uku Allah ba zai yi magana da su ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba yanka da shi a ranar gobe a ranar gobe kiyama Allah sallallahu da wasallam yake da farkon su oho mazinaci a kuma ya kamata a ce ta'awa ta kai rauni ya kamata ya fara tunanin a wasu wasu zai fada gani kaga oho ba ne yake da matashi sabon balaga ba shi za ka ce wato yana cikin tashin balaga a wannan. na abin da yan jiba shi na rababbaka a jikinsa wanda kuma ya sha'awar ta shi ƙarshe sai ya haɗa da ƙwayoyi da yayi da yayi amma kuma zai zuba kaga dalilin yin zuban ya yi rauni tare da shi amma kuma sai yi kaga wanda ya kamata ya zama sai da su tana da ɓarin da kuma ayoyin musamman talaka tuttuf ko ne girman kai ba dalilin da zai sa girman kai ba yana da wani abu sai ya ce saboda kaza ka ko wadata ko kaza ya amma ba yana ba yana bukata a taimaka masa amma ka kira shi zaka taimaka masa sai ku fada ki da man kallon da masa kenan to ashe a cikin talaka ma ana samun jinar kai kamar yadda za a samu mai kuɗi ko mai sauƙin kai ya shiga cikin ku ya ci abinci da ku ya yi dariya da ku ko mai ba ta wani ma in ba an yi na bayanin ya ta yana da wani ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqal habatin mithqal dharratin min kibar wanda duk yake da kasantacin kwayar ya na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai ji manzo Allah قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر هذا؟ قال الكبر بطل الحق وغلط الناس قالوا يا رسول الله إيه يكن في يساء كايا ما سكر يساء كلمة ما سكر ولا لا بتكتب جملة كده أما يقول إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغلط الناس الله بيتين هنا في تنتهي وصل كبيرة هنا دخل جمع في الفتحة أي جملة شنو بطل الحق سوري بسيا أغاما بسيا تكتب سوري كي كافة قلبهم أغاما تقدم مدرس كان مثلا سيئة في جيمة الله wa ghabtun nas da wulaƙanta mutane zai iya kafa kowa to wannan shine girman kai ashe ka za a iya samun mutumin da yake mai wadata kayan su tsatsaf takalmin mai kyau dan dubu ashirin ya sa kaya masu tsada ya hau mota mai tsada amma sai yana da girman kai dan ma yana cikin abinda da Allah yake so da ba ashe girman kai ana iya samun shi cikin masu masu talakawa haka nan sauƙin kai kuma ana iya samun shi a cikin masu wadata to duk a gurin Allah ba wannan ne mizani ba mizani a gurin Allah kamar da ya faɗa inda akramakum inda Allah ya aka wanda duk ya fi tsoron Allah to ya fi karanci a gurin Allah to shine ne ibnu tabi'a yake cewa qadru ya an ahmad ibn hanbal fiha riwayatani أولى برواية جدادي من الإمام أحمد بن حنبل وعند أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى يفعل أتكل لتاب الله لتاب الله للتاب الله غير زيد الوجهين والروايتين كتاب الوجهين والروايتين للإمام أحمد a wata ruwayar imam ahmad ya ce wanda ya fi alghani shakir a wata ruwayar kuma ya ce magana da kake daidai cikin wannan lamari gaba daya ma qala Allah tabaraka wa ta'ala maganar Allah da ya faɗa haifu qala inda yake ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah yatqakum wannan kuke zama daidai ita ce gaskiya ya ku mutane lalle mu mun halicce ku namiji da mace wanda Allah muka sanya ku al'ummomi daban-daban وقبائل متفيا دون ذنب لتعارفوا لن تفهمتوا لن تفهمتوا لن إن أكرمكم عند الله أتقاكم لن لن في كيرتكم أولا الله شنو يلي يجيب تتواصل ففي الصحيح أتكل لكام سيد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل وعليه يقول فلا wane ne ya fi ko ya fi daraja kala kafin to wanda ya fi tsoron Allah kila lahu laysa an hada nas'al sabo suka ce ba wanda muke tambayar ka ba fa qala yusuf nabiyullah ابن نبي ابن ابن يعقوب نبي الله ابن اسحاق نبي الله ابن اسحاق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله. يوسف annabin Allah dan yaqub annabin Allah dan ishaq annabin Allah dan ibrahim khalilullah daga bayin Allah au shakka wannan nasaba babu kamata nasaba duk annabawa idan asali ake tambaya to wannan فقيل له ليس عن هذا نسأله فكذا ولا مثل كذاب يا رسول الله فقال أما عادل العرب تسألوني هنا كذاب تم عدل الله رباواني wato larabawan da suka fi daraja cikin larabawan da suka fi daraja suka fi tsada sai ce annasu ma'adi mutane wato kamar ma'adanai su ka ma'adinin zaru wal fiddati kamar ma'adanai na azurfa na zinari da azurfa wato bisa wanda yake ba ajami wala li adamiyyin ala arabiyyin haka nan ba ajami wanda ba balarabi ba bai da wata falala akan balarabe wala li aswada ala abyada aw kana baki bai da wata falala akan fari wala li abyada ala aswada haka nan fari bai da wata falala akan baki illa bit taqwa sai da taqwa wato idan aka samu baki ya fi fari taqwa shike da shi ya fi kowa a wurin Allah ya fi farin a gurin Allah haka nan aka samu bala abin nan wanda ba balarabe ba ba ajami ya fi balarabe takawa to ya zo a gurin Allah ba za ki saboda kawai wannan shi ke nan, Allah ya fifita sai saboda kawai yana yana balarabe a takawa da ita ce za ta fifita shi idan ya zan yana da takawa kuma ya zan balarabe ko ya zan bakure shi kaga ya haɗa haske akan su amma in ba takawa to wancan hasken kuma babu shi wannan larabci kuma ba zai amfani shi da kawai ba فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه wanda duk aikin sa bai yi gaba da shi ba wanda duk aikinsa ya dakirar da shi ya da shi yin gaba to kuma wanda aka wannan sabarsa abu abu rogar aka abu ya amaru wanda aikinsa ya dakirar da shi na musulai bin nasabu nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba ba za ta yi kowa ba don yana da daraja kullukum li adam wa adamu min turab dukkanin ku ƴaƴan adamu ne adamu kuma daga turbaya aka haife shi don haka sai aka bi diddigi dukkanin ku asalin ku guda ɗaya ne shi yasa wanda yanzu zo gurin mu'awiya ya ce a yana a a mu'awiya yana sallama da shi wani ɗan uwansa ne ɗan bakwansa yana sallama da shi ya ce a tambaye shi ta ina muka haɗu ya ce mamma ita ta ta haka a baki wani abu saboda yana suna da karama suna da kusanci ko haka ne duk duniya zan bawa ba kai kadai ba وعنه ايضا انه قال هكذا يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره الى تكين الترمذي ده البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذهب عنكم ابية الجاهليه ابية بذنب العين ابية الجاهليه وفقرها بالاباء الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي وبنجي مدى وقتين سلكي يا تفير مكدا وتجيجي لكي نجا جليا وبيجا إلى التعامل والتفاقر وفقرها بالآباء يا تفير مكدا الفهري لإيائي إلى جاهلية sun ya ce shi wane ne ba wa'in gidan wane ne shi ya dole a ba shi guri ya zauna dole a fifita shi dole a sa shi ya wuce gaba to Allah ya tafiyar muku da wannan annabi razzani mutane gaba ɗaya mutum biyu ne mu'minin taqi mu'minin ne tsoron Allah da fajirin shaqi da fajiri shaqi wanda yake matsiyatacce a gurin Allah ba ka mutane in ba wanda ba wannan kuma wannan shine mizani a wurin Allah yace faman kana min hadhihi al-asnaf atqalillah fa huwa akramu inda Allah wanda duk wannan daga cikin wannan sinfin na masu tsoron Allah daga cikin waɗannan asnaf wato sinfuna da aka ambata da baki da da balarabe da ba'ajabe da baki da fari aka samu atta wanda yafi tsoron Allah a cikin su fa huwa akramu inda Allah shi yafi karamci a wurin Allah wa idza ya fi taqwa in suka yi daidai wajen tsoron Allah istawa ya fi daraja sai zan darajar su daidai ne ba maganar wanda ya fi ya fi fita akan wannan to shi ne malam ya ci gaba da maganar lafzul faqri shi kansa lafazin faqri a shari'a yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar rashin wato wadata wa bin bukatuwa zuwa dukiya haka yana zuwa da ma'anar bukatuwa zuwa ga Allah shi ma faqru ne kaza ka ce ya yi wannan su an-nas antumul fuqara'u ila Allah kaga babu wanda ba fakiri bukatuwar mu duk a gurin Allah take duk wani abu da muke bukata Allah shi ne mai bayarwa kaga a bisa wannan ma'anar kowa fakiri ne in kuma ce wa bukatuwa zuwa ga dukiya kaga wanda ba shi da dukiya shi ne fakiri to shi ne ibnu taymiya zai yi bayani akan shi kan lafazin fakir din da kuma ayoyin da suka zo a alqur'ani da suke da alaka da wannan wanda zai zama tashi yadda rasul mu nan gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين wanda ya ce don Allah malam akwai wata falala da yan biyu ke da ita wadda wanda aka haifa shi kadai ba shi da ita da wata falala don an haifi mutum su biyu ba wata falala ta wani dan shi kawai an haife su biyu shi ke yana da falala kawai saboda ya zo duniya su su biyu ba wata falala falalar shi ne aiki na gari kamar da kowa ake bukata sai aiki na gari iya aiki na gari shi ya san falala wala dan ya zo su su bi ba ina son karin bayani akan Sufyan ibn Mubarak wane ne shi gaskiya wannan ba san shi ba ba. ni ban taba jin wannan sunan ba sai a wurin ka akwai Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri akwai Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Kufi waɗannan biyu su suka fi shahara masu suna sufiyan duk da suna da yawa ko sufiyan ibn husayn ko sufiyan ibn waki amma dai waɗanda aka ce sufiyan sufiyan to waɗannan biyu ake nufi akwai ibn mubarak ibn mubarak shi kuma wani malami ne mai zaman kansa shi kuma sunan shi abdullahi abdullahi ibn mubarak mutumin khurasan ne su kuma sufiyan sauri mutumin kufa ne haka ne shi ma sufiyan ibn uyayna mutumin kufa ne sannan yi zaman makka idan kana tambaya ibnu mubarak ibn mubarak malami ne babba ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara 188 188 babban malami ne wanda mun sha faɗar irin baiwa da Allah ya masa gashi malami gashi mawadaci gashi mayaƙi mujahidi ya haɗa waɗannan abubuwa malami ne mai karantarwa da haka hadisan suna nan cikin littattafan musulunci ko ina sannan kuma Allah ya bashi wadata yana ɗaukar nauyin wasu malamai a rayuwarsa irin su Imam Malik irin su Laith ibn Sa'ad irin su Hudayl ibn Iyad yana cewa dan su ma yake kasuwanci dan ya taimaka musu sannan mujahid ne wanda shi ne ibn Mubarak Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi kuma ɗaya daga cikin manyan malaman kufa matsayinsa a kufa kamar matsayin malik a madina ya rasu hijira tana da ɗaya wato ya riga ibn mubarak rasuwa to yana ɗaya daga cikin mutanen da suka shahara da al'amur bil ma'ruf wan nahy munkar fitowa a tsage gaskiya don haka yi ta wato ɗauki ba daɗi da sarakunan zamaninsa har ba wani lokuta a ta neman sa irin wancan din nan ya je ya ɓoye a wani guri akwai sanda ma zai bai da kansa lebura yana aikin leburanci saboda ya rike kansa kamar misali akwai sanda za a ɗauke shi gidan gona yana aiki irin noma haka da gyara amfanin gona da sauransu don haka yana neman kuɗinsa yana al'amari bil ma'ruf wa nahy anil munkar ana rake shi gudu to shi ya shahara da wannan rayuwarsa don haka take rayuwa ce wacce ciki ta cika da an sha kai masa barazana da farmaki da waye da waye saboda saboda ƙare gaskiya da yake ba ruwansa sufiyar ibn uyayna shi malami ne mai karantarwa na dabaka su ɗaya da malik wato ajiyar su ɗaya da imam malik duk da cewa a shekaru ƙasa yake da malik don ya rasu shekarar hijira 198 wato karshen karni na biyu kuma yana daga cikin manya-manyan almajiran su fiya a abin az azuri wato muhammad ibn shihab azuri zuhri da haka cikin su wanda kake tambaya in su fiya ibn ibn mubarak ne wannan da shi ne abin da zan iya ga maka ta dace amma in sufyan ibn mubarak kake nema to ban san shi ba wannan ina tambaya game da mutumin game da mutumin da ya furta ya saki matarsa a gabanta malam sannan kuma ya koma ya ci gaba da ita alhali ya ce ya sake ta saki uku amma bai ba ta takarda ba sai ya ce ita ce hujja na bai sake ta ba na farko ita takarda ba ita ce hujja ba ita ce saki ba bal ma furtawar ita ce saki ita takardar da mutum zai rubuta takarda bai bayar ba ba a cewa ya saki mun sha an sha an sa irin wannan da mutum zai rubuta takarda ya saki matarsa a takarda amma bai bata ba sai kawai wata zuciyar ta nuna masa kai ya zartar sai bai yi. wannan bai wuce maganar zuci ba wannan rubutu na takarda har yanzu bai zama saki ba amma da zai bayar a kai mata ta karba to ko da ya biya kwaci sai dai in ya yi inkarin kasancewar wannan takarda shi ya rubuta ya ce shi ba shi ya rubuta ba to da damar yi wannan ya ce shi ba shi rubuta ba kuma dole a gaskata shi don a babin saki ana sauraron miji ne ba mata ba idan ka samu sabani tsakanin miji da mata mata ta ce ya saki ni miji ci ni ban saki ka ba to alƙawlu qawlu dai shi ke rike da saki don ka ce alƙawlu qawlu haka ko kowace mace ma sai ta ce mijinta ya saki ka in tana so ta gudu to shi ake sauraro in ya ce eh an yi haka shi kenan magana ta kare ta ce ai ya sake ni jiya da daddare ya ce eh an yi haka shikenan in ya ce ƙarya take mu ni ban yi ba wani tsakanin shi ne da Allah kai alƙalin hukuncin da za ka yi magana za ka ji in ƙarya yake yi Allah ya sani kai ba zai kama ka da wannan ba shi za a ka rubutun ba shi ne sakin ba Furtawa ba shi ne sakin ko da ba rubutu ko da ba rubutu inda har ya furta ya sake ta ta sauka amma da za a samu rubutu kawai a ƙarƙashin fulansa ya saki ta yanzu ya ce shi bai yi ne saki ba kawai yana gada handwriting ɗinsa ne ga yaya shi nan sai gane za ka kaga wannan ya juya ya akasa matsalar ne ya ɗauki shi rubuce shi ne sakin ba furtawa ba wanda kuma furtawar ita ce sakin ba rubutun ba an gane ko saboda an ya furta ya sake ta kuma ya yadda cewa ya furta ya kasa ku magana bai rubuta ba wannan wani abu ne daban watakila ta karɓi takardar ne dan ta kama iyayen ta shaida kawai cewa ba fa a gaban kanta ta yi ta gudu ba da ma takardar ta da ya bata amma maganar cewa bai ba ta takarda ba shi yasa ba ta saku ba da takardar yace bai furta ba sai zama daidai amma sai aka juya hujja to kaga wanda akwai akwai jahilci a ciki sannan maganar uku saki uku saki uku na idan a kalma ɗaya yi shi to a ɗaya suke idan da zai ci na saki uku to magana mafi rinjaye saboda dalilai da suka fito farara tana nuna saki ɗaya mata ko a majalisi ɗaya ya maimaita kalmar na sake ki na sake ki na sake ki a zama ɗaya to wanda a ɗaya yake ba kalmar uku anan ya ce ya yi mata saki uku in ya yi mata saki uku daban-daban a talaku marrata ne da Allah ya faɗa ai marratan ba da marrate wannan shi ne karo na uku ya ce na sake ki da can ya taɓa yin sau irin wannan to ya zo saki uku fa in tallaka fa la tahillu lahu ba ba'd hatta tankiha da zaura yanzu an samu na uku to ba za ta halatta ba sai ta yi wani auren ko da bai rubuta wannan sakin ba wanda yake dan Allah a yi mun ƙarin bayani game da wannan hadisi ko hadisai guda biyu da suka ci karo da juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matayenku za su je sallah masallaci ku bar su sannan kuma akwai wani hadisin da ya zo yake cewa sayidu na umar radiyallahu anhu ya ce wallahi sai na hana su zuwa saboda fitina da suke da suke kawowa daga ƙarshe sai da suka je ga nana Aisha ta ce da su da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sai ya hana ƙarin bayani to na farko da kace hadisai biyu da suka ci karo hadisai biyu ba su hadisai ba su ci karo ba sai dai kokolwar ka ci karo <laughs> zahirin hadisai biyu za a iya cikin zahirin su wato a yadda kamar kamar kamar sun ci karo amma alal hakika a samu hadisai duka sun inganta duk sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce sun ci karo sai dai inda su wannan su kuwa ka ce wannan nasu ko wannan su ko kuma ai ba karo suka ci ba kowanne a lokacin sa aji aiki da shi ba yaro wanda ya ci karo da wani sai yasa ibnu khuzaimah yake cewa ka kamun hadisai biyu sahihai wanda za ku ce mun sun ci karo ku ga in bai raba su ba da haka magana ka ce sun ci karo ba haka bane kalmar sun ci karo ka daina amfani da ita haka da irin wannan siga ko malamai sai suke ta zahirar mutta'ara kaga suna magana zahirar abin da ya zo musu a kwakwalwa sannan kuma hadisin da ka kawo na cewa annabi ya ce kada ku hana mata zuwa masal wani hadisi ne sahihi abdullahi dan umar ya rawaito wannan hadisi abdullahi dan umar da ya faɗi wannan hadisi sai wani daga cikin ƴaƴansa ba umar ba fa ɗaya daga cikin ƴaƴan abdullahi kada jikokin jikan umar shi kuma ya ce umar sai ka wani jikan umar ne ba sahabi bane sai yake cewa wallahi la zamna'ahunna wallahi sai mun hana su yace ina gaya maka manzon Allah ya ce kada a hana su kai kace zaka hana su to wannan tsara magana da ke ba to wannan shine abin da ya faru amma duk wannan jelar da ka kara wannan babu ita cewa Umar an ji gun Aisha ta ce a akwai maganar Aisha da take cewa da annabi ya san abin da mata suka farar bayansa da ya hana su fita ta ga wani abu ne da ta allaka da wani abu wanda bai faru ba ita ma ba ta ce a hana su ba cewa ce da ta ya san abin da suka farar wato irin fita da kwalliya ko fita ba hijabi isasshe ko wani abu ce da sai ya ce su dakatar. to amma tun da shari'a ta riga ta wata na ba da ra'ayi kuma ka shari'a ta ce kada hana su kada hana su illa iya a musu wa'azi in kun ce za ku tafi masallaci to ku tafi masallaci kada ku ce za ku tafi masallaci kuma ku tafi gidan biki ko ku tafi kasuwa ko ku tafi ziyara gidan kawa in kun ce masallaci to masallaci sannan kuma ku yi kyakkyawar shiga ku yi hijabi ku sa hijabi ko ku sa turare da sauransu wannan shi ne za ka faɗa amma ba ka ce ka hana su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana su wanda ya ce aure nake so zan yi mazumunci wato yarinyar yan uwata ce nake so na sani ko akwai aure a tsakaninmu ya ce inda muka haɗa dangantaka da ita shi ne babata bayan ta rabu da mahaifina sai ta auri kakanta wato kakan yariya ko hmm. wato kishiyar babata ita ce mahaifiyar babata to ku gane uwa ba ta uba ba ba kan wasa ba ba ba ba ba eh? ba ba babanka ne ko da babanka ne ya auri uwarta a ce babanka ya auri uwarta kaga da babanka da ita sun zauna a ƙarƙashin babanka amma ita an zo da ita an gula to shi zai iya auren uwarta kai ku auri yar kaga ya ko musamman ga ɗalibi imam al-ghazali abu hamid muhammad ibn muhammad abu hamid al-ghazali sunan shi daidai karatunsa daidai shine ghazali ba garzali ba wasu ne garzali a gazzali domin nisla ce ila gazzar gazzar ne masaki ba nisla ba ce ila gazal gazal da ruwa ubansa yana yana sana'a saƙa sai ake ci masa gazzali ana nisbanta shi zuwa ga gazzal saka nisba ce ila gazzal ba ila gazzal ba inda nisba ce ila gazzal wato sai ce gazali ya zama nisba zuwa garewa sunan shi na gaskiya Muhammad ah, Abu Hamid al-Ghazali kamar da muka sha faɗa ya biyo wato tashoshi daban-daban ya bi zango iri-iri ya ya yawo daban-daban a harka akida akwai matan da ya taɓa tsuntar kansa kamar ma shi kamar ma bai yadda akwai Allah shi da kansa yake faɗar wannan shi da kansa ya ya faɗi wannan ya zauna cikin shakka ba mazhabar shakkakiya mazhabar ɗaya shakka na san duniya an yi ya iri iri sai da ka ga abin da muke gani sai ne ga kannan amma an yi yayyan da iyayen a baya to su yayin shakkakiya shi komai shakka yake komai shakka yake kuma wai shakkan nan ita za ta kai shi da yaqini shi ya sa wani daga cikin yan shakkakiya da dan sa ya rasu yanzu irin zaman tabiya din nan yana ta kuka kuki sai dan mazhabas ya zo ce wai ya kake kuce kuce ce ai dana ne to kai shakka ya mutu mana ka bai shakkar ka haife shi ka bai shakkar ka yi auren mana karewa ka bai shakkar ma to wai da gasken ma ka yi auren ma in ka yi auren da gaske ka haife shi to ko in ka haife shi to da gaske ya mutu kada ka hutar da kanka da za ka samu kuka al sai da ya taɓa tsintar kansa a cikin wannan ya yi zurbi a ilmul kalam ya zama rikakki a cikin harka ilmin kalam daga baya zuwa ya yi littafin iljamul awam a ilmin kalam ce ilimi ne da bai kamata a bar ma awam suna magana a kansa ba wato kaga gaba ilimin tauhidi ne ke tauhidi ai kare ta Allah karanta Allah kowa shi ake fara son ma ya sani amma wannan saboda ilimi ne na falsafa da cece kuce da wasa da hankali kaga zai sa mutum da cikin hudu kawai to daga baya ya zo shiga harka sufanci kuma ya zai bi ƙarshe dai daga baya a cikin wannan marhala ya kai rubuta littafin iya ulumuddin marhalar sassawa baya ya karfi a cikin harka sufanci littafin iya ulumuddin ya gina shi akan littafin al-muhasaba da al al-muhasibi da kuma littafin qutl qulub da Abi Talib al-Makki ya kwaso hadisi da ƙarfiya ya zuba a ciki Allah ya gafarta masa shi da kansa yana cewa bida'ati fil hadith muzja wato ba ni da kadara a ilimin hadisi kadara ta ta kakara ta karya a harkar hadisi shi da kansa yana faɗar wannan da jingina masa aka yi ba ƙarshen rayuwarsa duk ya fahimci cewa waɗanda abubuwan da ba su kai shi tudun mun tsira ba ya zo runguma ne da su ya rufe saboda ka karshen rayuwarsa ya tuba duk waɗanda abubuwan ya watsar da su amma kuma littafansu suna nan suna ta cutar da al'umma ba ka littafin ya ulumuddin akwai abu mai kyau a ciki akwai karkace kuma akwai littafin mau'izatul mu'minin bi tahdhib iya ulumuddin da jamaluddin qasim jama'a da tashi ya dauki ya ulubu din ya rene ya rene ya rene ya ya fito abin da yake ganin yana da kyau ya ulubu din wajen sufuri hudu ne manya manya amma amma shi rene bayan an rene sufuri ɗaya ne karami saboda ka in kana da rariya ba laifi za ka iya karantawa akwai da mai kyau akwai kuma wanda ba ya da kujewa in kana da rariya in ba ka da rariya to ka haƙura ka ɗau riyadu salihin ka ɗau al'ankar na nawayi da karanta wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba'd ya fadilatu الشيخ أريد أن أسأل الفرق بين أصحاب الكلام وأصحاب الرأي وتعريف كل واحد منهما yana son ya san bambanci tsakanin suwa ya ashabul kalami suwa ya ashabul ra'ayi kuma a gaya masa to wa tarihi kullum min wa aika shi ne dai tambayar farko ne suwa ya suwa ya shi ne tarihi ashabul kalam su ne waɗanda suka shahara da ilmin kalam ilmin kalam ilimi ne na wato binciken sifofin Allah amma ta hanyar amfani da hankali ajabarsi shi sai daga baya sai an gama wato amfani da hankali hankali ya gama gaisuwa sai nassin ya biyo bayan hankali saboda shi nassin yana raka hankali ne ba hankali ne zai raka nassin ba to su akan wanda suka suka gina binciken su dangane da Allah don haka sai suka shiga ruɗu da yawa don Allah maɗauki shi ya fi sanin kansa da kansa saboda kowa shi ne sifanta kansa saboda inda kan an tuba alamu alillah ba wanda zai sifanta Allah kamar da zai sifanta kansa kamar yadda manzansa zai sifanta shi waɗannan su ne ahlul kalam sun koma sun dogara da falsafa da ilmin mantiq wajen gina bincike da hujjoji na samuwar Allah kuma da kan su yi bincike akan tauhidul uluhiyya ko akan tauhidul rububiyya suka tsaya suna ta bincike akwai Allah ko ba Allah wanda kaga wannan ba shine ake ta rigima da mutane akai ba ko annabi abin da rigima da Quraysh akai ba akwai Allah ko ba Allah ba ya yi rigima da su akan a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab Allah ya zata daya ma'ana abun bautawa ya zama abu ɗaya ne amma sun san cewa akwai Allah wa la insa anta man man khalaqa as-samawati wal ardi la yakunu Allah sun san Allah in ba sun shiga matsala Allah kawai suke ke wai zara kuma fil mulki da'u Allah mukhlisi zaka su ba game da akwai Allah ko ba Allah ake rigima da su ba akan bauta ba wani ba Allah ba ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan shine annabi zai karantar ba ya gaya musu cewa akwai Allah ba to shi sunan al da magana da suke akwai Allah ko ba Allah shi yasa a tarjamar fakhr dinin rabi ibn khatib yana ɗaya daga cikin manyan manyan mutakallimu mazhabar ash'ariyanci wata rana ya zo wucewa a kasuwa sai mutane suke nuna shi suke cewa wancan mutumin yana da dalilai dubu da suke nuna akwai Allah sai wata tsohuwa tana da mutu ce ai ba dan yana da shakka dubu ba ba zai buƙaci dalili dubu ba shakka yake da ita guda dubu akwai Allah ko ba Allah shi yasa yake buƙatar dalilin dubu da su kawo masa da wannan shakka ita ba ta da shakka ko ina ka ba ta buƙatar dalilan su shi yasa da ƙarshe yake cewa gashi ya gama duk duk ya gama hayaniyarsa amma ga shi yanzu zai mutu kamar yadda tsohuwa take mutuwa kuma a yi da bambanci da wacce tsohuwa duk wannan dalilan dubu sun zama sun zama shirme da aka da karshe sai da suka yi tana dama kan abin da suka yi irin su su shaharastani wanda yake da littafin albira wal mihad waɗanda su da ashabul kalam ashabul ra'ayi su kuma wannan bangaren nan haba ta fikihu ne mutanen kufa galibi mutanen kufa su ne ashabul ra'ayi su kuma saboda yawancin hukunce-hukunce suna gina shi akan kiyasi maimakon su binciko hadisi su yi hujja da shi sai su yi tunanin kiyasi abin da ya ja musu wannan saboda a lokacin wancan a wancan lokaci kufa a lokacin abu hanifa da irin su sufiyan sauri usman ke ibn jarrah a lokacin malaman hadisi kaɗan ne kuma sannan ga ga zanadika zindikai miyagu masu ƙarfata addini sun yawa a garin kufa da ka sai ka yi kaffa kaffa sosai kafin karɓa hadisi to sai ran malamai a wannan gurin suna buƙatar gina hukunci amma babu isassun hadisai tare da su wanda suka nutsu da su dole sai sun gina abin akan kiyasi to sai ran mazhabar ta ginu mafiya yawancin abubuwan da aka gina an gina shi akan kiyasi akan ra'ayi ba sabanin mazhabar mutanen Madina malikiya kenan ko mazhabar mutanen abin nan ko mazhabar shafi'iyya Imam Ahmad shi daga baya zo to sai zan mazhabar shafi'iyya da mazhabar malikiya ana kiransu mazhab ahlul hadith ko mazhab ahlul hadith wal athar saboda suna gina hukunci akan hadisi sai in ba samu ba suke tunanin kiyasi su kuma waɗannan saboda suna gina ne asali akan ra'ayi ko da hadisin ya zo ba lalle ya zo musu ta hanya mai kyau ba sai suka zama ahlul ra'ayi su ne ahnaf su ne a hanafiya a'a ba haka bane ai sunan da dadde ne tun zamanin su imam malik ana kira su da wannan sunan ba bukhari ne kira su da wannan sunan ba da wanda za mu dakata sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم